Mun gwamnati ba ni kaɗai ne gwamnati ba muna da tim na kawo ƙwararrun mutane a kowane fanni kuma mun shirya program abin da za mu yi misali mun zo mun tawar da wannan set ɗin babu komai ba wai babu hanya ba duk abin da ka sani babu babu a wannan set to ya za mu yi shine muka shirya program na farko mu fara yin hanya shine bature ke cewa infrastructure domin in baka shimfiɗa infrastructure ba ba za a samu development ba idan in baka shirya in ba development bai zo ba ba za a iya kawo mutane su zo su investin su a nan ba haka kuma in babu investors baya za ka yi creating ayyuka ma matasa irin wa'anda muke tare da su to shi yasa muka ce number one a nan gwamnan jihar ne sanato muhammadu bindo umaru jibrila a kwanaki ke ma bayani cewa sun zo ne domin yi wa jama'a da suka zaɓe su aiki ba wai biyan muradun wani ba game da yadda za su kashe kudaden jihar musamman a wuraren ayyuka da ci gaba to sai da kuma duk da wannan kokari da gwamnati ke cewa ma suna yi wajen kashe kudaden da suke samu da gwamnatin tarayya akwai fa masu ganin cewa ba ma haka zancen yake ba honorable abdullahi ferembe tsohon kwamishinan yada labarai ne a jihar adamawa na ba ku ganin akwai bukatar shugaba buhari ya binciki gwamnoni na yadda ma suke kashe makudan kudaden da suke samu har yanzu ban da kwarin gwiwa cewa za su yi amfani da shi ta wannan wurin saboda kudaden da aka ba su na baya ai akwai waɗanda ba su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ba kuma ba a nuna cewa akwai wani kalubale ko wani hukunci da za a yi musu akan shi ba saboda haka yanzu ma kudin ya zo za su yi amfani da yi ne ta hanyar da suka ga dama saboda suna da wannan abu da ke da shi immunity wato suna da kariya ta gwamnati ba ya sa a tirsasa su ba kamar yadda ba ya sa a tirsasa shugaban kasa ba shi yasa za ga wasu ma suna maganganun da suka ga dama akan abin da shafi waɗannan kudaden to saboda haka mu ba mu da ƙwarin gwiwa cewa ma kudin nan an ba su za su aiwatar da shi ta hanyar da dace da wuya su yi wannan abubuwa sai dai kalilan daga cikin su da za su yi amma yawancin gwamnoni nan sun zo kasuwanci ne to saboda haka mu dai muna nan muna jira kuma mun sa ido za mu gani abin da za a ba su na biyun shin za su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko kuma za su sake amfani da shi kamar yadda wancan da ya gabata suna zuwa su ba gwamnatin tarayya abubuwan da bai dace ba su kai wannan bil na daban a ɗauki kuɗi a ba su, idan sun jihohin su kuma sai su yi abin da suka ga dama da shi to gaskiya muna Allah wadai da irin wannan halaye da suke wasu kafofin yada labarai a Najeriya sun ma korwaito cewa gwamnatin Adamawa na ma cewa ne ba za a tilasta mata yadda za ta kasafta nata kaso na kudaden Paris Club ba batun da kwamishinan yada labaran jihar Amos Ajo ke cewa ba haka zancen yake ba abin muka faɗi ba shi aka faɗa duniya ba kuma mu ba mu ji daɗin haka ba ai babban magana shine babu yadda za a yi a karbi kuɗi a yi amfani da shi ta hanyar da ba bisa tsari ba domin gwamnatin mu gwamnatin tsari ne gwamnatin canji ne kuma canjin shine shin yaya za a yi a bi tsari yadda ya dace a yi shi kuma yadda ya dace a kuma samu biyan bukata to a nan shine mu namu shine eh, alfaharinmu na cewa mu za mu bi tsari sau da kafa kuma muna bi yamma dai zuwa yanzu akwai dimbin ma'aikata da kuma 'yan fenshon da a wasu jihohi ke bin bashin hakokinsu kuma tambayar ma anan ita ce wai ko shin me ke ja wannan tseko lokaci ne kawai zai ba mu amsar tambayar ibrahim abdulaziz sashin hausar murar amurka daga yola عناجرها